Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hatsin ranar Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma maimaitin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri masu rajin kare hakkin 'yan kabilar Ogur da masana sun dace a wurin yammar marhabi da cire ƙungiyar musulmin ugur da ke yammacin china ta etim daga jirin ƙungiyoyin 'yan ta'adda suna cewa matakin da washington ta ɗauka zai taimaka wa 'yan addinin tsirarun wurin neman 'yancin su kana zai hana wa china aikata cin zali a yankin xinjiang da sunan yaki da ta'addanci za a iya cewa china ta yi nasara wurin dora wa kungiyoyin ungur da wasu ɗaiɗaikun 'yan kabilar sunan 'yan ta'adda a fagagen ƙasa da kasa in ji ishad hassan kakbore memba na kungiyar 'yan kabilar ungur da ke munich wacce china take zarginta da kungiyar 'yan ta'adda sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa a wani umarni a ranar 20 ga watan oktoba da aka buga a ranar 5 ga watan nuwamba cewa an cire kungiyar cikin jiri 'yan ta'adda wannan shawara a cewar mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa ta afp cewa an ɗauka ne saboda fiye da shekaru goma an gano babu shaida da ke tabbatar da ƙungiyar na nan a raye wata motar tafi da ka ta tarwatsa kanta a cibiyar kasuwanci ta nashville a jihar tennessee ta nan amurka a jiya da aka yi bikin kirsimeti inda mutum uku suka jikata lamarin da 'yan sanda suka kwatanta da harin kasar waje jami'an tsaron sun kwashe mutane da ke kusa da wurin yayin da aka kira jami'ai masu kula da bama-bamai zuwa inda fashewar ta auku hukumar kula da sha'anin jiragen sama ta ƙasa ta dakatar da jigilar jiragen sama na ɗan lokaci zuwa filin saukan jirage na nashville saboda batun sadarwar yankin da fashewar ya shafa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc haɗakar ƙungiyoyin 'yan tawaye masu yaƙi da gwamnatin jamhuriyar afirka ta tsakiya ta faɗa a jiya juma'a cewa za ta fasa shirin tsagaita wuta na kwanaki uku kafin zaben ƙarshen mako da ke cike da tankiya Ƙungiyoyin 'yan ta'addan sun ƙaddamar da wani farmaki a makon da ya gabata suna barazanar yin tattaki a babban birnin ƙasar bangi wani abin da gwamnati ta kwatanta da yunkurin juyin mulki amma an taka musu birki da taimakon ƙasashen waje. Kungiyar hadakar ta Coalition of Patriots for Change CPC a takaice ta sanar da takaitacciyar yarjejeniya kafin zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa a ranar lahadi da ake masa kallon wani babban jarrabawa ga kasar da ke fama da tashin hankali amma kungiyar 'yan tawayen ta cpc ta faɗa a wata sanarwa a jiya juma'a cewa za ta dakatar da yarjejeniyar tsakaita wutar ta sa'o'i 72 da biyu da ta ba kanta kana ta fara gudanar da tattaki zuwa ga babban burinta a cikin babban birnin ƙasar a ƙarshe ƙasar habasha za ta gudanar da zaɓen 'yan majalisar dokoki a ranar biyar ga watan yuni a cewar hukumar zaɓen ƙasar a jiya juma'a yayin da firayim minista abi ahmed ke kokarin kawo ƙarshen rikicin siyasa da na ƙabilanci a yankunan ƙasar jam'iyyar abi ta prosperity party mai kishin habasha da ya kafa ta a wancan shekara tana fuskantar kalubaloli masu yawa daga jam'iyyu masu akidojin ƙabilanci da suke neman mulki ga yankunan su kasar mafi yawan al'umma na biyu a nahiyar afirka tana amfani da tsarin mulkin tarayya tana da gwamnatocin yankuna goma waɗanda galibi suke rikici da juna ko kuma suna fama da rashin zaman lafiya a yankin tigiri da ke arewacin Ƙasar dubban mutane ne ake sa ran sun mutu kada wasu dubu ɗari tara da hamsin kuma suka arce daga gidajensu tunda yaƙi ya ɓarke tsakanin rundunar yankin da na gwamnatin tarayya a ranar hudu ga watan nuwamba sigiri wacce ta bigire wa gwamnatin tarayya ta gudanar da zaɓenta a cikin watan satumba zaɓen da ake masa kallo ba na halal ba sama da motoci dubu ɗari hudu da biyar ciki har da motocin dakon kaya da suka makale a tashar jirgin ruwan dover a birtaniya sun samu damar ficewa a jiya juma'a bayan ɗaukar ƙarin runduna da suke karfafa gwajin coronavirus a cewar wani minista an fara jigilar jiragen ruwa daga dover zuwa tashar jirgin ruwan faransa ta kale, a ranar alhamis lamarin da ke kawo ƙarshen katangewa da faransa ta ɗora na kwanaki biyo bayan gano wani sabon nau'in coronavirus a ingila ministan sufurin Birtaniya, grant sharps ya faɗa a wani sakon twitter jiya juma'a cewa an gudanar da gwajin coronavirus sama da dubu goma akan direbobin motocin kana 24 kaɗai ne aka gano suna ɗauke da cutar Labaran duniya kenan kuka saurara. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina za mu je. alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. Idan masauraro ba su manta ba a makonin da suka gabata mun taɓo batun mahimmancin ilimin jima'i ga yara. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Yanzu kuma za mu ɗora ne daga inda muka tsaya. Ga wata matashiya da na zanta da ita ta kuma shaida mun yadda ta ji sa'ilin da ta so maganin canji a jikinta. Sunana yanzu shekaru na sha bakwai a lokacin da na fara al'ada uku yanzu dai zai kai kamar shekara uku a lokacin da na fara domin na yi boarding school a lokacin da muke boarding muna ganin irin manya irin suna faɗa mana a makaranta ko malamai haka kuma lokacin ko mamu ta kan faɗa min yaya abubuwan yake so a gaskiya da lokacin da dai na fare duk da dai mama na ta gaya min abubuwan kuma an sanar da mu a makaranta sai nake jin kunya in gaya wa mama ta ai gashi gashi abin da ya faru da ni amma ko lokacin ina da wayo saboda kutun mama na ta faɗa min abin kuma a makaranta ma irin ana faɗa mana haka nan sai kawai irin na ɓoyewa mama ta har ta fi so a ranar ba zan taɓa manta ba na dawo a makaranta kenan sai mamu ta kira ni daki ta ce min kin fara yin period ko na ce mata in eh. ta ce min to me yasa ban gaya mata ba kin san yanayin kunya bai bar ni na gaya mata ba ko da a lokacin ban san a yaya aka yi ta gane ba ita dai take tambaya ta lokacin da zai na fara faɗa wa mama na kenan amma tun akan yi dama a makaranta an koya mana yanayin abubuwan kuma ko mama na ta kan faɗa haka to bacin nan a lokacin da kika fara na san kafin fara al'ada akwai irin ɗan canje-canje da yawa kana a jikinki kamar a misali za ki gani <laughs> ka dan fara eh, nonuwa da kuma dan wa'yansu canji shin a cikin sauran ƙawayenki kuna irin hira da su ko kuma dai akwai kunya wanda ba iya gaya wa kowa a gaskiya to lokacin da ni na kasance ma irin yawancin friends ina sun fi ne a shekaru kawaye na kenan sun fi ne a shekaru to su dai suka yi kuma irin koda ka gan su ne karama a cikin su amma duk da dai kunya dai bai banne na gaya musu ba amma dai suna san irin wata rana sai su ce maka ko irin mun tashi a makaranta a makare in ka ce wani ka zo mu je mu za su ce maka ai kai ba na san ni amma ni lokacin da na fara al'ada a gaskiya gaskiya ba wanda na fadawa yanayin abin ne dai to irin tana jin kunya to binta zurmi kin dai ji fatima ke ya kika ji ko kuma ya kika yi lokacin da kika kai irin shekaru irin nata to sai kin san ni ya fara ce akwai wani ah, katanga tsakanina da mahaifiyata amma duk da haka akwai wani mataki da mukan yi magana amma gaskiya lokacin da na fara ganin canji a jikina mu ba mu da irin wannan bakin da za za ka zo ka faɗi ka ce a'a ga kaza ga kaza sai dai su da kansu idan suka gane cewa wani abu ya faru to lokacin ne za a fara gaya maka kaza za ka gaya maka kaza wanda ni yanzu ba haka nake da yarinya ta ba ina kokarin in kawo canji duk wani katanga da na samu tsakanina da mahaifiyata na riga na canza shi to me yasa kika dauko wannan salon ganin cewa ke baki samu ba saboda zamani ya canza shamsiya idan baka ka nuna ma ɗanka a gida ba zai je a waje a nuna mishi abin da bai kamata ba shi yasa tun daga gida yarinya ta shekarar ta tara amma yanzu abubuwan da ta sani ta san taɓi mai kyau ta san taɓi mara kyau in kika tambaye ta in kika taɓa mata kafaɗa za ta ce taɓi ne mai kyau mm. in kika dake ta a baya za ta ce taɓi ne mai kyau na ce duk ta samu in ina nan ta gaya mu in ba na nan ta gaya wa malama ko wane ne ko mace ko namiji ne mata so zamani ya canza mm. kuma dole mu tafi da zamani a ilmantar da yaran nan ina ganin ta haka ne kawai za mu rage wannan cin zarafin da ya yi addabi jama'a a cikin mutane da mutane kuma ba a iya buɗe baki a yi magana. Madalla. To a nashi ɓangaren malamin addinin Islama Suleiman Nasir ya yi mana nazari ta fannin addini. Musulunci ya yarda da a koya wa yaro ya zai tsare rayuwarsa. Saboda yana daga cikin tarbiyya ta mu ta 'ya'yan arewa ba a yadda yarinya ta zauna ba da hijab ba ba a yadda yarinya ta zauna da samammun kaya ba har ta fito wanda ba muharramin ta zai ganta duk wannan kauce wani abu ne na baɗala. wanda yake a yanzu sai aka yi yin kwafayin da wasu abubuwa na yahudawa sakamakon kallace-kallace da kuma sakamakon suturu da ake saka wanda suke shi yasa fajir shi yawa yanzu mace ta fita cikin yanayi kamar kwatankwacin tsarai ki tsare dole namiji ya gance shawar wanda yake wancan ilimin na dan sauka kaɗan daga abin da aka nemi na faɗa wancan ilimin da aka sanar da shi idan macen an sanar da ita cewa kattai kaza kace kaza in ce kaza al'aurata a waje take in ce kaza al'aurata a waje take in aka taba ta guri kaza kaza ne zai faru ai tana da sanin ilimin bambancin idan aka ce sai sanda ta zama minzala ta mace za ka koya mata to kuma a baya in abin ya riga ya shige ta ya za a yi ka tankwasa ta ka gyara ta shi yasa bahaushe ce ce tun yana ɗanye ake lankwasa shi. To masu sauraro abin da lokaci ya ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe ku kasance da shirin ina za mu je matasa domin jin ci gaban wannan shirin. ya sa madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu shamsiya hamza ibrahim salaman abo da ya haɗa mana sauti ni hadiza kyari ke cewa mu kasance lafiya ma assalam kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da maimaitin shirin 'ya mace. alaikum mai sauraro. Barka da maraicin yau, kuma barka da kasancewa da shirin ciwon mace tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon mace za mu yi duba ne a kan cin zarafi a zamantakewar aure da kuma wasu dalilai da ke haifar da matsalar tun farko. da alamu dai mata sun fahimci cewa dole su tashi haikan domin tsamo 'yan uwansu daga cikin kangin matsalolin rayuwa domin al'umma ta samu waraka daga irin hali da ake ciki abin da ya sa kenan mastery institute of applied psychology ta shirya wani taro domin mata a nan abuja na zanta da ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya taron maryam gundu a game da makasudin shirya irin wannan taro sai a biyo mu a cikin shirin ciwon ya mace. ina ɗaya daga cikin organizers kamar idan kana da matsaloli ta yaya za a gane kana da matsala a rayuwa kuma ta yaya za ka yi improving akan. Yanzu kin yi bayani akan baiwa ma'aurata shawarwari kafin a yi aure sosai wanda wasu suka yi amanna cewa shi ke janyo yawan mace-macen aure da kuma matsaloli da muke fuskanta musamman a arewacin Najeriya. Abin da ake ce ma premarital counseling. Shawarwari da kuma lura da su akan hanyoyin da ya kamata su gina rayuwarsu ta aure kafin su shiga aure. Saboda ni na yi auren farko ban taba sanin cewa ma tsakanin mata da namiji ana faɗa ba. Wannan sabuwar doguwar rayuwar da na samu kaina duk da cewa dan uwana ne yadda aka girma da ni daban da yadda shi ya samu tashi tarbiyya so muka zo muke ta samun matsalolin da ban gane ba so daga baya mun rabu na sake yin wani aure shi ma haka nan saboda ba mu fito daga wuri ɗaya ba al'adunmu ba ɗaya ba muka yi ta samun matsaloli sannan kuma idan har values ɗinki are totally different from that of your spouse values eh da kuma abin da suke da muhimmanci a rayuwarki idan suka zama cewa suna da bambanci tsakanin ki da ke da shi wanda za ki aura din to za a samu matsala za a yi ta samun clashes sannan akwai abin da muke cewa a turanci you cannot do marriage all by yourself ba za ka iya yin aure kai kaɗai ba duk da cewa a wuraren mu musamman arewa ana cewa kada ka kawo wani bare kenan a cikin aure to wannan maganar ba gaskiya ba ce kana buƙatar abin da yasa the question is wane ne ya kamata ka kawo lamarin auren shi ya kamata ka sani ba a ce ka kawo kowa da kowa ya san me kake cikin harka ku ta yadda za a samu sulhu tsakanin ma'aurata ana samun batun cin zarafi tsakanin ma'aurata wani lokaci a eh, daga gani namiji ne ke cin zarafin matarsa wasu sa irin kuma sai ki ga matan ne ina so mutane su fahimci nau'o'in cin zarafi idan mace ce wani za ta gani idan mijinta ya dawo za ta hantare shi ki ba shi ma abinci sai dai shi wani lokaci ya fita ya je waje shi kuma namijin shi ma akwai wani lokaci za ki ga ya ki kanka matarsa ya ki barinta ta yi mu'amala da 'yan uwansa mutane ya kamata su fahimci idan suna cikin zamantakewa na aure su san lokacin da za su nemi taimako kan wannan ah, lamarin. kamar misali yadda nake ce min premarital counseling yana da kyau so idan kuka zo under premarital counseling akwai abubuwan da idan aka tambaye ki aka tambaye shi zaki san cewa maybe yes you can come and have a common ground you can work on those issues sannan kuma akwai tun nan din kuma za ki iya fahimtar cewa idan fa aka yi auren nan aka ci gaba da shirin auren nan aka yi auren nan ba tare da an gane yadda za a tafiyar da auren nan ba bisa waɗannan matsalolin to za a samu matsala kamar ni mutum ce mai son neman ilimi musamman na addini na auri wanda bai damu da mace ta fita ta nemi addini ba yana ganin a'a ki zauna gida aike mace ce you belong home gane to irin waɗannan ko kuma mace kina aikin gwamnati gwamnati ko kina son kina da kina ra'ayin ki ci gaba da karatu ko kuma ki yi wani aiki ko kuma wani businesses you know ba ku zauna an tantance cewa yes wannan mijin ya yarda cewa eh lalle zan bar ki yi karatun ki ba o lalle zan bar ki ci gaba da aikin ki ba ko kuma za ki yin sana'o'in ki ba to idan ba a zauna an tantance wannan batun a wurin primarital counseling ya kai iya zama matsala idan ba a samu yarjejeniya ba kenan namiji da idan ya dawo gida ana iya samun cin zarafi to ni kamar yanzu misali zan iya baki misali da ni cewa na auri wanda idan ya fita ya dawo na ce mishi sannu da zuwa na ɗauko ruwa na bashi ma yana iya wasa mu ruwa zai ce ai bai tambaye ni kin gane zai ce ai ban ce miki bani da kafa ko bani iya tashi in je in ruwa duk wa'annan yana ɗaya daga cikin cin zarafi kuma idan har ba ku fahimci juna na wani tsan lokaci ba aka zo aka yi gaggawar yin to za a iya samun matsalo lokacin ne halayen mutum na gaskiya na kwarai za su to idan aka samu dan wannan rata tsakanin aka zauna aka yi bayanai akan yadda za a tafiyar da aure to shine za ka iya fahimta saboda daga akwai tambayoyin da za a yi ma namiji ma ko mace za ki gani ganin yasa sun taso da zahin rai su ce ya za a yi musu irin wannan tambato duk wannan it's a red flag yana nuni da cewa mutumin na yana da matsalar na anger issues and you need to know and you need to be aware dan ka san ta yanda za ka yi handling wannan problem din saboda idan ba marriage counseling ka je ka auri wani mai zahin zuciya mai zahin rai ya tashi ya yi ta wa'annan abubuwan nan he is totally a stranger to ba wanda ka sani bane ba wanda ka yi tunanin za ka tsara rayuwarka da shi bane Dr. Amina Ahmad Shehu likita ce kuma tana ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron. Akwai wanda wanda bai dace ba ko kuma rashin abincin kansa sannan kuma akwai wani fari saboda cututtuka da suke ta yawo saboda kazanta da sauransu. Amma a kwanan nan za ka ga mafi yawa abinda ko mafi yawancin abin da ke damun mutane matsalolin da ke damun su saboda rashin kwanciyar hankalin da aka samu kai a cikin ƙasa a yanzu mutane suna ɗaukan abu a su abubuwa na damun sai ka ga mutum ya kwanta bai tashi ba hawan jini ya damu mutane da sauransu saboda haka inda na samu kai na yanzu eh, ba taimakawa mutane kawai nake iya yi ta abubuwan da ya damu jikinsu ba ma su ba saboda wani lokaci mutum ma sai ka gaba baka da ma kuzarin tashi kai komai a rayuwa saboda abubuwan da ka ɗauka wahalhalun rayuwa sun yi yawa da sauransu To me kuke fatan cimmawa da wannan taro? Wannan taron an yi shi ne saboda a yi ma mutane assessment su fahimci ina ne suke da matsala. A wani wuri ya kamata su nemi improvement a rayuwarsu. Eh taimako sannan kuma za a taimaka mishi da tarab inda zai gano abubuwan da suka shafi rayuwar shi tun lokacin da yana yaro waɗanda su suka yi contributing to inda yake a yanzu. Su ne suke contributing to yawan matsalolin ma da ake samu a rayuwa ba aure kaɗai ba amma har da aure misali wanda ya taso ya ga gidansu ana cin zarafin iyayen shi idan mace ce za ta ɗauki cewa aure haka ne haka ya don haka za ta yi aure miji yana cin zarafinta amma za ta yi ɗauki wani mataki saboda haka ta ga ana yi idan namiji ne kuma ya taso gidansu ya ga ana cin zarafin mahaifiyar shi so sai ya dauki cewa ai shi ne abin da ya kamata namiji ya yi idan namiji yana da iko a gidan shi don haka ya kamata ya nuna shi ya isa zai nuna ikon nan zai rika cin zarafin matar shi shi ma saboda haka ya taso ya ga ana yi a gidansu yara suna koyon abin da suka ga uwayensu suna yi ba wai abin da uwayensu suka gaya musu cewa su kuma wani lokacin lokacin ma za ga yaro ya taso ya ga gidansu ana wa yansu abubuwa amma ya ce ya tsani wa'annan halayen ya ce ni ba zan taɓa yadda in yi toleratin' wannan ba idan mace ce misali amma she is saying it consciously amma unconsciously a bayan mind ɗinta ta riga ya zama mata kamar a ce shi ne normal. Ta yaya yanayin halin da mutum yake ciki yake kai ga yake kai shi ga ci zarafin wani? wato wannan abu ne da yake da hanyoyi da yawa ta hanyoyin da za a iya dubawa a ga an samu ci gaba ta duka irin wani abubuwan da suke damun mutane balle mata mata da yara a yanzu kuma abu ɗaya mata ba su da 'yancin kansu allah ya halicce mu mata da maza ya halicce mu duka kowa da 'yancinsa ya ɗora maza a kan mata amma ba cewa mata ba su da 'yancinsu ba saboda haka dole mata a tashi a san me Allah ya ce me me addinin mu yake koya mana ba abin da aka wasu suka gaya mana ne ba amma mutum ya yi karatun nan ya yi karatun addini shine ma mafi mahimmanci sannan karatun boko dan mace ta tashi ta yi karatu ta san yadda za ta kare hakkin kanta ta san yadda za ta kare hakkin 'ya'yanta da na iyalinta ta san yadda za ta iya rike auren ta zamantakewa aure in aure ne da ita ma ba aure ne ta san yadda za ta iya rike kanta ta yi sana'a ta tsaya ta kare hakkinta ta kare na jama'a yadda za a samu zaman lafiya a samu ragin abubuwan nan da suke damun mu ko irin su fyaɗe ɗin nan da yadda ake cusgunawa wa mata wasu wasu lokuta ana hana su abubuwan da ya dace. nan za mu dasa aya a cikin shirin ciwon mace a yau sai a tara da mu a makon gobe domin ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham ni Aisha Mu'azu nake cewa a kasance lafiya. rahotonmu na musamman a wannan makon. Al'amarin tsaro a Najeriya sai du'a'i domin ga dukkan alamu lamarin ya gagari kundila. I, a cewa haka ne domin ganin yadda lamarin ya tashi daga tara hanya da kuma sace fasinjoji ya zuwa har cikin gidan mutane ake bin su ana sace su. Kara da karau yau an waye gari lamarin ya kai ga sata 'yan makarantun sakandare. Shin ina za mu sanya kanmu wannan sata na ta'addanci ta shafi iyayen ƙasa wato sarakuna har guda hudu sarakuna biyu a jihar zamfara ɗaya a hanyar kaduna sannan kuma ɗaya a can wajen tsakanin hanyar nasara wanda har cikin masallaci suka bi shi suka sace shi wannan abin gwanin ban haushi da ban kunya mako guda kenan da aka je makarantar sakandare ta kimiyya aka sace ɗaliban kuma bayan da suka yi kwana shida a hannun mahara aka ceto su kuma kwana biyu da aka sada su da iyalansu sai kuma wasu daban suka sace ɗaliban islamiyya waɗanda suka dawo daga wajen bikin maulidi kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp gamba isa ya shaida mani. da misalin karfe tara da rabi mun samu labarin cewa barayi yan bindiga sun kai hari wani gari da ake cewa dan baure a karamar mafutuwa da suka saci mutum kuma suka kora shanu guda goma sha mm. lokacin da ta dawo za su yi daji samu labari cewa sun tare yan mata waɗanda yake na makarantar islamiyya ne wanda suka taso daga maulidi a karfan kuma ɗan dume daga wata unguwa da ake ce mata unguwar alkasu kuma za su koma gida a mabuja a wannan barayi sun yi kicibin da waɗannan yan mata kuma kamar sun ga banza ta faɗi suna so su sace su su awon gaba da su saboda haka bibiyo na ɗan dume da area commander sun samu labari kuma nan da na ake gangami da yan sanda da sojoji kai har ba da yan bijilante wanda aka je kuma aka yi musayar wuta aka da waɗannan barayi kwaci waɗannan yan mata waɗannan yan mata sun kai kimanin su tamanin an kwace su a hannun waɗannan mugayen mutane ba ma so ka ba a da su waɗancan mutum da aka fara ɗaukowa a garin ɗanɓaure wanda ya kama kimanin mutum tamanin da mutum da aka kwata dukansu suna nan lafiya ba wanda ya ji ciwo kuma an kwaci waɗannan shanu su ma guda goma sha biyu kuma an mayar da masu waɗannan yara tuntuni an sada su da iyalansu. Ɗaliban da abin ya shafa waɗanda na suturta sunansu sabili da dalilan tsaro sun yi mana bayani. To abin da ya faru mun je Maulidi Ogo Alkasu mun je lafiya to wajen dawowa ne muka haɗu da waɗannan miyagun mutane. A nan kan hanyar Ogo Alkasu ɗin mun dawo nan gab da mahuta. Ina dai kawai muka gasa sun sama tsakiya sun zagaye mu. Gaban mu gasu nan bayan mu masu ne ihan ma duk gas. Kawai sai ɗaya ɗaga bindiga ya ce mana gaban mu kowa ya kwakwanta. Mu kuma kawai sai muka firgita sai muka babbar cikin daji sai sai muka yi ta gudu wasu ka dangara da cikin danni wasu kuma jikin bukka Allah ya sa ji hannu kuɓuta na dangar gudu cikin daji ba san inda nake yi ba sai kawai na gani nan gefen gari Mun je garin lafiya lafiya wajen dawowa ne kuma yi abin suka tare mu. Suka samu a tsakiya suka kama wasu amma sun sake su daga nan mu kuma muka taɓarkawa cikin daji cikin danin masara nan muka kwana sai daga nan safiya na yi da asusu ba muka dawo gida. Kazalika malamin su shi ma ya ƙara haske. Daidai wajen maraba hanya inda ake so maraba hanya kufa mai tsamiya daidai wajen iyakan labi to nan muka haɗu da su sun mana kewaye su da dama haka suka kewaye mu kowannen su jera ce da bindigi. nan suka ce mana duk mu haɗu waje guda na ganin muna da yawa to sai na ce ma yaran duk mu tarwatse tarwatsewar da muka yi shi ya ba mu dama da suka rasa yadda za su yi kontrolin ɗinmu wannan abin ya jaza wasu mu da dama yaran suka shiga bukkoki suka ɓoɓɓoye dama sun a'anshe mana wayoyinmu lallai mu da ɗaliban gaba ɗaya mu tamanin da shida mu hudun makaranta Sani Shabi Malafashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya. haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.